هجرة تي في The Journey of Life أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول إن الحمد لله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 farkon roƙon Allah mu muna roƙo mu da malumman mu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatanku mamatan musulmai gaba da yansu Allah ubangiji ya jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiya mu Allah ya warkar da su ya musu jinya bayan Allah idan ba ku manta ba wancan mako mun yi batun babban ba annabin Allah babban manzo na Allah badadin Allah shine annabin annabin Allah annabi Ibrahim Khalil alaihi salam wa ala na abdullu salati wa salam to al'adanmu da muna tarihin annabawan ni a jere dace da zamun nan da yake sun zo to amma yau da mu dan kauce kadan gabarin al'ada da yake wancan mako mun yi batun annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam to da yau ya kamata mu yi batun annabin Allah annabi Lutu wanda yake dandan uwani na annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam to amma da yake mi batun annabi ibrahima kuma allah ya sa ba mu kare ba shi yasa muka zo da mu dora labarin annabi ibrahima abin amma abin da ya dangani matansa da 'ya'yansa bi ma'ana gidan annabin allah annabi ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina afdalu salati salam annabin allah annabi ibrahima shi ake ce ma abul anbiya kuma tarihi na annabi ibrahima tarihi ne da yake musulmi duka ya kamata ka san shi saboda karatuttukan da ke cikin tarihin annabi ibrahim annabi ibrahima ba annabi ni na allah da yake allah ubangiji ya nuna masa jarabta daban daban daban daban daban ga jarabta gidan aurensa ga jarabta wurin samun amfanin aure ga jarabta tsakanin shi da manya-manyan kafurai kumuzgai na duniya annabi ibrahim alaihi salam jarabtan da allah ya masa game da iyali shine Allah ubangiji ya sa annabi Ibrahim ya yi aure auren da annabin Ibrahim ya yi ya yi shi ne da wata bauyan Allah da ake ce mata Sarata ita wannan bauyan Allah Sarata kuma annabi Ibrahim ya so ta matukan soyayya da dalilin abu daidai guda uku daya na na Sarata malumman tarihi sun nuna mabauciyan Allah kamanta a cikin mata yana da wuya nana sarata abida ce mai mana mai yawan bautan Allah ce na biyu malum masu suka ce dangi ni na annabi ibrahim alaihi salam mana inda da atris dangi family kakanni kakanni akwai inna da na sarata da shi annabi ibrahim suke haduwa a cikin dangi sa'an nan na uku kyawun halittar da Allah ya mata domin akwai wasu malumma mana addini da ke nunawa mace irin na nasarata a wurin kyawu Allah bai yi a kasa ba bi mana ita ce ajmalun nisa'il alamin ita ce mafi kyawu matan duniya baki daya tankan kenan ko da ina nasarata ba ita ce fiyayyen mace a wurin kyawu ba kata'an tana dai daya daga cikin kyakkyawai matan da yake Allah ubangiji ya halce su a cikin to da dalilin wanga ababa guda uku na daga kyawun da Allah ya mata da kuma Allah ya sa kuma yawan bautan Allah ni. sannan kuma tana da dangintaka da shi annabi Ibrahim sai ya sa annabi Ibrahim ya sota matukan soyayya to ita wannan bauyan Allah na na saratan ga annabin Allah annabi Ibrahim ya aure ta suka yi zaman aure sun yi zama shekaru masu yawa amma Allah Ubangiji bai kaddara mata haifuwa ba amma bayan Allah gabanin in ci gaba da magana na ana iya samun bayin Allah masu yawa da yake Allah ubangiji ya musu irin wannan jarabta da yake duk wani halittar Allah bai wuci jarabtar Allah ba duk wani halittar Allah kuma komin da ka sani in ba di Allah ba halitta ne na Allah duk wani abin da ka sani in dai ba Allah ba halitta ne na Allah kuma Allah ubangiji yana ganin damansa a cikin sha'anin halittarsa sani yadda shi yake so ba yadda halitta ya gan ya dace ba to shi yasa Allah bangiji na jarabtan mutane kuma komai matsayin ka wurin Allah Allah na iya jarabtan ka shi yasa kaga manya manyan annabawan Allah Allah ya jarabce su alharin su ne masoyan Allah su ne kibaru ahibba illa su ne manya manyan masoyan Allah amma tun da haka Allah na jarabtan su ba don komai ba saboda in irin wannan jarabta ya samu ni da kai mu gane wa'anda suka fi mu ma Allah ya jarabce su shi zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fari cikin hadisi yana cewa ashaddul bala'i lil anbiya'i thumma al-amsal fal amsal ay thumma al-afdal fal afdal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi sananin jarabta bi ma'ana hayyaz jarabtan da Allah ke yi mabayinsa lil anbiya wa annabawan Allah ake yi thumma al-amsal fal amsal sannan ana duban level darja kan darja darja kan darja ana ana jarabtan bayi to amma bayin Allah mu gane duk sanda Allah ya jarabta duk lokacin da Allah ya jarauci bawa sai bawa bai debe kauna daga barin rahman Allah ba ya koma zuwa ga Allah ya kankan da kai zuwa ga Allah ya nemi yayewan wannan jarabta a wurin Allah kulba da kulba jima Allah ubangiji yakan sauwake ba bawa ya yaye masa bakin ciki ya fidda abin da ke damun shi dan gabarinsa ciwo ni jarabta ne wurin bangaren a'a jarabta ne wurin bangaren iyali jarabta ne wurin bangaren arziki jarabta ne wurin bangaren duk wani abin da ke ya danganci rayuwar mutum bawan Allah in ka koma ga Allah Allah ubangiji ya yayi maka abin da yasa duk jarabtar da muka ce ya cika da annabi Ibrahim ga Allah ubangiji ya yaye masa da yake annabi Ibrahim bai bar komawa zuwa ga Allah ba bai bar kai kukan shi zuwa ga Allah ba saboda ya san Allah ubangiji shine mai yi shi yasa wa'in ga karatun da muke yi kamar da muke faɗi kullum Allah ubangiji na gaya cikin alquran lakad kana fi qasasihim la ibra na da a cikin labarayyan sun da Allah ke karas mun a cikin alqurani akwai abin kulawa akwai abin lura shi yasa kowane lokaci idan mun zauna a wannan mazauni muna gaya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma kana hadithan yuftara ba a wani firarraki ne kawai ake doko a kawo ana sawa ba a'a babu ba muna fari don a ji dadin labaran wa'annan annabawan bane babu karatuttukan da ke cikin labarayyansu shi muke son al'umma a doki a yi amfani da shi so da nan bayin Allah Allah ya gaya cikin ya ce ula'ika hadallah waɗannan su ne bayin Allah da yake Allah bangiji ya shiryar da su sai Allah na ce ma annabi fa bi hudahum iqtadi to haka kai ma annabi ta irin shiryan da Allah ya musu ta irin takin da suka yi suka samu daciyan nan kai ma ka yi koyi ka bi wannan to haka bayin Allah muna fadin ga labarai ne saboda wanda kake da wani jarabtan da ke dacewa da irin nasu kada ka libe kauna domin annabi ibrahim alaihi salam allah ubangiji ya yi masa hadda kari abin da ya nemi allah ya bashi abin da bai nemi mana alkhairi kuma sai allah ya kuma kara mai subhanallah allah kenan in ka roke shi in ya tashi baka bai baka daidai da abin da ka roka sai ya baka abin da kake son sai maka kari kuma shi yasa Allah ya ba annabi Ibrahim har karshe annabi Ibrahim ya yi gode ma Allah yana cewa a cikin kamar yana Allah ya ba mu labarin cikin Alqur'ani yana cewa alhamdulillahi alladhi wahabani adal kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi tashakur okay ma qal inji annabi ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahabani ala al-kibari isma'ila wa ishaq yace godiya ya tabbata ga Allah alhamdulillah alif wa lam lil istighraq yace duk wani dangin godiya duk wani godiya da ka sani ya tabbata ga Allah Allah da yake wahabani alal kibar ai wahabani ma'al kibar Allah da yake ya min baiwa ya min kyauta duk da sufa na tare da sufa Isma'ila da fari shine annabi Isma'ila wa Ishaqa ya kuma kara mini kuma annabi Ishaqa amma na sufa sufan da yake a cikin al'ada ana da bai kauna daga barin samun haifuwa amma ni cikin wannan halin Allah bangiji ya bani haifuwa shi annabi Ibrahim ke gode ma Allah to da aka bawa Allah duk wani abin da ke damun ka kwanta da hankalinka Allah ubangiji mai iya mai iya yayi maka ni yayi maka fiya ga yanda kake zata Allah ubangiji ya yayi mu da kuruka bakin ciki yayi mun alkhairi fiya ga yanda muke zata to haka bayin Allah kamar yanda muka yi magana annabi Ibrahim ya gode ma Allah ya ce ya tabbatar da godiya ga Allah ko ko dangin godiya gaba da ya tabbata ga Allah da ya masa baiwan annabi Isma'ila dan fari da kuma annabi Ishaqa haifuwa da na biyu amma alal kibar ai ma al kibar tare da sufa to yau karatunmu game da wannan bawan diyani na annabi Allah annabi Ibrahima da mu da babban dannan nasa mai suna annabi Isma'ila sa'annan da ikon Allah Allah ya kai mu sabon mako kuma mu yi batun shi bawan Allah annabi Ishaqa annabi Isma'ila shine dan fari na annabi Yakubu na, na, na annabi Ibrahima annabi Isma'ila shine dan fari na annabi Ibrahima alaihi salam wa ala nabiyina Abdullah sallallahu alaihi wasallam amma annabi Ibrahima Allah Ubangiji ya sa ya auri mata ne guda hudu annabi Ibrahima yana da mata mata takin da annabi Ibrahim ya auri daidai ne guda hudu sannan 'ya'yansa daidai ne goma sha uku diyansa goma sha uku matattakinsa guda hudu matattakin da annabi ibrahim ya aura waɗanda suka yi shahara su ne guda biyu da muke magana su kowane lokaci kamar dai yanda ya'yan annabi ibrahim da ake batun su kowane lokaci su ne kuma ɗiyan nan nasa guda biyu kamar yadda suka shahara ko batun su za mu yi amma in ka duba akwai littafin da wani bawan Allah ya yi ana ce masa at-ta'rif wal i'lam malamin da ya wannan littafi ana ce masa abul qasim ash-shaykh abul qasim as-suhaili a cikin wannan littafin nan ya kawo sunan nakin mata take annabi ibrahim alayhi salam ya kuma kawo sunan ƴaƴan annabi ibrahim alayhi salam guda goma sha uku da na yi batun su matansa da farko shi ita ce shahararren matan na mai suna na nasarata bai shi na nasarata ne mun zo mai batunta ya kuma auri bauya allah mai suna hajara wanda yake asalinta kuyanga ce kuka bauya ne da aka yi mata aka kyautanta aka ba annabi aka ba na nasarata kamar yadda zamu zo mu yi karatu gaba to bayanta ya auri wata bawuya Allah ana ce mata kanturatu bintu yaqtan alkan'aniya annabi ibrahim ya aure ta ita ce matansa na uku sannan bayan ita wannan bawuyan Allah ya auri wata bawuyan Allah kuma da aka ce mata hajun bintu amin hajun bintu amin to haka matan annabi ibrahim guda hudu kamar yayin da ya zo cikin littafi a ta'arif wal ilam na shak abul qasim as-suhaili na farko ita ce na nasarata na biyu ita ce na na hajara na uku ita ce alkanturatu Bintu yaktan alkan'aniya na hudu ita ce bauya allah hajun bintu amin mata take guda hudu kenan na nasarata ta haifi da daya ne tal shine annabi ishaqa nana hajara kuma ta haifi ɗa namiji ni daya tal Shi ne annabin Allah annabi Isma'ila nan ita bauyan Allah kantura ita ta haifi ni diya daidai daidai guda biyar yi goma yi bakwai kenan yi guda bakwai kenan sannan ita bauyan Allah Hajjun bintu Amin ita ta haifi diya shida to da aka in ka hada shidan ga da bakwai ga shi su tashi diya ne goma sha uku kamar yadda muka yi magana to amma dan da za mu yi batun shi yau ne annabi Allah annabi Isma'il kamar yadda magana annabi Isma'il alaihi salam dani na annabi Ibrahima badde ma shine dan fari na annabi Ibrahim domin malum masu nuna annabi Isma'ila ya girmi annabi Ishaqani da shekara goma sha fudu shi ne 14 years tankan baicin na hajar ta haifi annabi isma'ila ya doki tsawon shekara goma sha hudu 14 years sannan allah bangiji ya ba na nasarata haifuwa wace ce na nasarata na nasarata ita ce uwar gidan annabi ibrahim annabi ya ibrahim ya aure ta an zauna zamani mai tsawo allah ya jarabce su da rashin samun haifuwa annabi ibrahim cikin zamansa bai saura wuri daya ba yana yawo yawo ne yana yawo yawo yana wasar da sakon allah yana wasar da annabtaka da manzancin da Allah bangiji ya basa a cikin wannan yake har ya zai bullo daga sham daga shamun nan ne ya sallame su ya tashi yana cewa in inni zahibun ila rabbi sayahdin ce ni mai zuwa ni zuwa ga ubangiji na da sannu ya shiryar da ni zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare ni to a cikin wannan tafiya ni sai annabi ibrahim ya tashi ya kama hanyar masar kwada za shi masar shine egypt yau afirka ga kenan shi sa mu da muke kasan afirka mu gode ma allah muna da alaka kwarai da manya-manyan bayin allah manya-manyan annabawa da manzannin allah da allah ya aiko a ban kasa mu nan kasan mu kasan afirka mu gode ma allah wa khasatan masar gari ne da yake shine egypt gari ne da yake ya yi harka da annabawan allah kwarai wasu uwayen annabawan Allah kuma da kakannin annabawan Allah yawancinsu kuma masar nan suka fito to don haka afirka ba kasa ne da ke baya ba to sai Allah wani ya kaddar annabi Ibrahim da ya tashi ya ce inni zahibun ila rabbi ni mai zuwa ni zuwa ga mai tafiya ni zuwa ga ubangiji na sai ya nufi kasan Masar bayan Allah me yasa Allah ubangiji ya kora annabi Ibrahim masoyin shi badadin Allah zuwa ga kasan masar nan nike so mu soma doka karatu a cikin tarihin wa'in bayin Allah ka duba kasan sham ka duba kasan masar akwai garuruka daban-daban daban-daban masu yawa amma annabi ibrahim Allah bai kora shi zuwa ga wani gari ba sai dai kasan masar me yasa saboda annabi ibrahim bai debe kauna ba jarabtar da Allah ya masa na rashin haifuwa yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana ce rabbi habli min salihin Allah roƙo nike yi kai mini baiwa kai mini kyautan haifuwa amma da na gari Allah kai mini baiwan haifuwa amma na nagari bi ma'ana Allah ubangiji ka bani da nagari bai roki Allah Allah ubangiji bani da namiji ko da diyamace ko a'a shi dai Allah bani haifuwa bani da nagari roƙon shi kenan tunda yana roƙon Allah Allah ubangiji ko na nufin hamsa masa addu'a ya amsa masa addu'a ya biya masa bukata dole Allah ubangiji ya kai shi inna Allah ya masa hajiyan wannan shi da ita za su samu haifuwa subhanallah to haka bayan Allah malum na cewa idza arada Allah amran yuhayyi ilahu al-asbab ce idan Allah ya nufi tabbatan wani abu sai Allah ubangiji ya shishirya mu abin nan sababin tabbatanta shi yasa bayan Allah da yawa akan same ka kai dan wani gari ne haifuwan wani gari ne reno wani gari ne tashiwan wani gari ne amma sai Allah ya kora ka zuwa wani gari daban ba don komi ba saboda mai yiwa akwai wani alkhairin da kake fata ma kanka amma Allah ubangiji bai hajiye maka wannan alkhairin nan garin da kake ba kuma Allah na nufin baka wannan alkhairi ya za yi dole wani abu ya zo da zai kora ka ka bar garin da aka haife ka garin da aka rene ka garin da ka tashi a cikinta garin da ka saba da ita ya kai ka wani kasa daban ba don komi ba don Allah ubangiji ya tabbatar da ni'imansa da kyautansa da baiwanka a kanka Allah ubangiji bayan Allah ya iya ya bar annabi Ibrahima garin da yake ya bashi haifuwa wallahi Allah kuma ya fi karfin haka Allah ya iya kyale annabi Ibrahima garin da yake kasan da yake ya bashi haifuwa amma Allah bai haka ba sai Allah ubangiji ya ce ma annabi Ibrahima ya bar garin ya je wani gari daban a sai bawan Allah Allah ubangiji mai iya arzikuta ka ne duk inda ka samu kanka Allah ubangiji mai iya baka ne duk inda ka samu kanka Allah ubangiji mai iya yi maka ne duk inda ka samu kanka amma Allah ubangiji yana da sunan shi ne Allah na da wani al'ada na allantaka shi ne mai komi na tafiya ne da sababin shi komai na tafiya da sababin shi in ka ki ka bi sababi ko ka dauki sababi ka yi riko da sababi awon Allah ka hallaka shi yasa yau arzikin da kowa ke nema in an tashi wannan zan je aiki wannan zan je wurin aiki wani ma na barin wani kasa aje wani kasa aiki wani ma a bar wani continent aje wani continent yin aiki wannan nan ya bar wani gida ya je wani gida yin aiki ana neman arziki wannan sababi kenan kuma yana da kyau amma kar kuma sababi ya mantashe mu da mai sababin shine al-asbab sabubba kar ya hana mu mantuwa da wanda yake al-musabbib wanda ke sa sababi to bayan Allah nan zamu je takaitaccen hutu idan mun komo zamu dora magana mu a inda muka saya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السلام عليكم جماعة muna muku sallama da fatan alkhairi daga cikin wannan tasha ta mu ta hijira. Hijira TV, the of life. Ga wata gagarumar sanarwa, musamman ma abota kallon wannan tasha ta hijira. Mun samar da wani sabon tsari, musamman ga ma'abota son ɗaukar nauyin karatuttukan malaman addini a fadin kasashen da ke wannan nahiya wannan tasha mu ta samar da sabon tsari mai yada karatuttukan malaman addini da tafsirai a cikin watan azumin da yake tunkaro mu أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب don haka dukkan ma'abota sun ɗaukan nauyin karatuttuka za su iya tuntuɓar mu a kan lambobin wayar mu kamar haka bayan haka akwai tsarin gara basa da wannan tasha ta mu ta samar musamman ga masu son ɗaukar nauyin karatuttukan malamai idan kuka tuntuɓe mu a kan lambobin mu za ku yi maraba da wannan tsarin alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ƴan wa musulmai barkamu da sake dawowa a cikin wannan gida mai albarka don mu ci gaba mu dora karatun da muke ciki game da tarihin babban bawan Allah nan dan babban bawan Allah shine annabin Allah annabi Isma'il dan annabin Allah annabi Ibrahim alaihi assalam wa ala nabiyyina afdalus salati wa salam bayan Allah da ke sauraron mu muna bukatan sanarwa zuwa gare ku duk wanda ke kauna ya taimaka ma wannan shirin da muke yin ga taumeshin akwai numbers da ke kan screen shin za ya iya kiran wannan namba saboda abin da yake na taimako shin nan ya taimaka saboda a ci gaba da kawo muku wannan program ko babu shakka duk wanda ya taimaka ma aikin Allah ya taimaka ma Allah ne in tansurullaha yansurukum ji Allah ce in kun taimaka ma Allah Allah kuma zai taimaka muku ya ake taimaka ma Allah shine taimakawa ma aikin Allah to don haka bayin Allah wanda ke son ya taimaka zai iya kiran wanga bai singa da ke kan screen da ikon Allah za a nuna masa yadda zai bi ya taimaka kamar yadda kuma wanda ke da wani tambaya zai iya kira wannan namba guda gudan da ikon Allah abin da ya dame ka lamarin addini an baka jawabi wanda ke dacewa da Qur'ani da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bangi mu katari to da bayan Allah gabanin mu je takaitaccen hutu muna batun yadda Allah ubangiji idan ya nufi tabbatan wani lamari sai Allah ubangiji ya shirya mata sababi so da dalilin haka annabi ibrahim allah ya kura shi zuwa ga masar suka kama hanya za su suna cikin hanya za su dama annabi ibrahim yana da labarin kasan kuma yana da labarin sarkin da suke sarauta a wannan kasan zamanin so shi wannan bawan allah hanya sai annabi ibrahim ya yi ma matansa sarata wani fira game da wannan bawan allah da za a je wurin shi domin a zamanin idan ku ya zo bakun sarki ne wa khasatan balle ma in mutum mai darja ne kamar su annabi ibrahim alaihi salam amma sai ce matansa sarata yace in mun je sarki ya tambayi ke cewa mana wani ne ke wace ce ke yaya alaka yake tsakani na da ke in kin ce masarki ke mata ta ce ba za mu samu jin daɗi ba bana in kin je kin ce ma sarki ke mata na ne ba ki ba za mu ji dadin sarki ba amma in mun ce ma sarki ke kanwa na ne to lokacin za mu ji dadi hannun sarki to sai Allah bangi ya sa aka je kuma fi'lan haka kuwa ya faru subhanallah da aka je aka karba kwancin su sai sarki ya tambaya wannan bauyan Allah da ke tare da kai wace ce ita sai annabi Ibrahim ya ce kanwata ce ta sai sarki ya murna saboda kafiri ne arne ne wa fasiki ne subhanallah Ta sai da dare ya yi sai ya ba annabi ibrahim a.s. salam wurin barcinsa shi daban ya ba kuma ita bauyin Allah na nasarata ita ma wurin barcinta wuri daban kuma na gaya muku na ce wasu malumma sun ce na nasarata min ajmal nisa'il adamin Ta daga cikin mafi kyawun matan duniya baki daya ba namijin da zai gan sarata bai so ta ba so da irin kyawun da Allah ya mata wasu maluman tarihi ma sun ce kyawun da Allah ya ba annabi Yusuf kyawun da Allah ubangiji ya ba annabi Yusuf ya doko shi ne daga kakan nan nasa na nasarata ai kun san annabi Yusuf annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kansa daren da ya je Isra'i wal Mi'raj ya tadda annabi Yusuf a sama na, uku domin da annabi da mala'ikan Jibril suka bar Baitul Miqdas sun hau cikin samai. sama na farko annabi ya tadda annabi Adam sama na biyu annabi ya tadda annabi Zakariya da annabi Yahya sama na uku annabi ya tadda annabi Yusuf da annabi ke ba su habansa labarin ababan da Allah ya ganshe shi ababan da ya gani dama Allah ya ga mai cikin sautu Isra'i ya ce linuriyahu min ayatina bashi Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan tafiya na Isra'i wal mi'rajin da Allah ya yi da annabi Allah ya yi su ne don ya nuna ma annabi wasu alamomi na Allah shi yasa a cikin wannan tafiyan annabi ya ga annabi Yusuf da annabi ke ba sahabai labari sai yana ce masu sahabai idan kun gan shi sai ka zaci an ba shi rabin kyau ni gaba daya sai ka zaci kamar dai kyau kamar football ni ko kuwa kamar cycle ni sai aka raba shi biyu aka doki rabi aka ba shi annabi yusuf alaihi salam kare wasu malama suka ce ma'anan utiya nisul jamal nan ma'anan shi shine an ba shi rabin kyawun annabi adam bi kullin qala ulama da kowani ruwayan maluma su yi magana kai wal ilmu inda Allah amma dai annabi ya tabbata ma al'ummansa kamar annabi yusuf kyakkyawan bawan allah ne kuma a cikin alkur'ani kuma mata sun ga yusuf har suka rikice har suna yanke yasunsu har ma suna cewa ma hadha basharun in hadha illa malakun karim فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم كما الله يكاونا سورة يوسف jala ce falan ma ra'aynahu lokacin da 'yan matan suka gan annabi yusuf na sun darraja sha'anin shi wa qatta'ana aidiya hal ya kai ma suna yanyanka suna gungunta hannayensu suna hannayen hannayensu da wuka wa na suka ce hasha lillah ai tanzihan lillah suka ce sarkaka tabbata ga Allah ma hada bashar wannan fa ba mutum bane in hada ai ma hada wannan bai zamo ba illa malakun sai dai mala'ika ne kuma karimin babban mala'ika kuma cikin mala'iku amma mutum ni ka wani da kai bawan Allah amma Allah ubangiji ya masa sabon kyau ya kai mutane irin shi sun ganshi sun zace shi bala'ika ne to masu suka ce ya debo wannan kyau nan ne daga bauyan Allah kakansa ko kuma ce tabakunninsa na nasarata me yasa da annabi Yusuf sunan ubansa annabi Yakubu annabi Yakubu dan annabi Ishaqa annabi Ishaqa kuma dan annabi Ibrahima da Sarata shi yasa na Sarata ita ta haifi annabi Ishaq annabi ishaka shi haifi annabi yakubu annabi yakubu shi haifi annabi yusuf maluma suka ce ya doko kyau nan ne daga wannan kakan nan nasa to shi ina jan hankulan mu mu gane irin kyau da Allah ya ma wannan bauya Allah da ya kai ma wannan sarkin da ya ganta ya kasa hankuri to ji maluma suka ce lokacin da take ina aka bata makwanci dare sai sarkin gaba daya sai ya shigo mata daki da ya shigo mata sai ta gane kamar yana son yayi lalata da ita ne to bayin Allah ku duba yanda bayin Allah ke komawa zuwa ga Allah in sun shiga cikin wani halin da yake ba inda da su bi ba mafita sai dai a koma ga Allah kuma haka nan ne Allah na cewa cikin alkur'ani fa firru ila Allah ku yi gudu zuwa ga Allah a sai duk lokacin da wani musiba ya same ka duk lokacin da ka shiga cikin fitina da masuwa bawan Allah koma zuwa ga Allah wallahi Allah kawai shine mai sirar da bayinsa ga barin hallaka da na nasarata ta gan alama da yanayi da iyayen sarkin yana bukatan lalata da ita ne farko sai ta wani babban tawassuli tawassulin da ta yi ne ta ce Allah subhanallah subhanallah subhanallah kai dai bayan Allah ina son komi ya dame ka koma zuwa ga Allah ba abin da ya fi karfin Allah subhanallah na nasarata ta ce ma Allah ta ce Allah da ta yi addu'a ne amma gabanin ta yi addu'an sai ta yi tawassuli ta yi ma Allah magana ta ce Allah ubangiji in dai ka san na yi imani da kai ne Allah na kuma yi imani da manzunkan da ka aiko ban ka shi da annabi Allah annabi Ibrahim kuma ni na nasarata na kiyaye kafana shi na kiyaye matantaka na shi na kiyaye farajina na kiyaye gabana ban taba yadda wani namiji ya gan siraici na ba sai dai mijina Allah in dai ka san haka na yi ne don kai to Allah inni a'udhu bika minhu Allah ina neman sarinka daga barin cutan wannan bawan Allah ga na nasar ta yi wannan addu'a ta kare sai gashi wannan bawan Allah sarkin sai gashi ya miko hannun shi yana nufin tabin na nasarata don ya samu sha'awa ya samu filins. amma ta kirayi wanda yake لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله إلا الله نانا سارة تاكرا وانا لا تأخذه سنة ولا نوم تكين داريني أنشي برشيني أما تاكرا وانا شبي برشي بايا جنجدي بلي برشي شيني الله الله شكال القرآن يعني yana ce annabi ya gaya ma al'umma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ta kira wannan yayi muna alkawari in a kiraye shi in an kiraye shi mai hamsa sai ta kira Allah sai Allah bangiji da ya mika hannun sai hannun ya shanye hannun ya mutu Allah ya kiyaye mu hannun ya sandare ni gaba da ya saura hannun ni bai iya tabata yana fama ma ya koma da hannun shi ya hajji yin da a hannun yake Allah ya kame hannun subhanallah ashe akwai wani sarki kan wani sarki akwai mai iko kan wani mai iko shi sarki ne shi ke mallaka masara shi ke iko cikin masara misra a zamanin amma ya ga ikon Allah har ya dimaushe sai ya ce mata ina son ki roki mini Allah ya bar hannuna ya samu lafiya wasu malama sun ce so daya ne wasu malama suka ce a'a an maimaita wannan abin har so uku malama suka ce da ya nemi ta roki masa Allah Allah ubangiji ya koma da hannun yadda yake ba zai sake taba taba kuma sai shi Allahumma in kana sadiqan fima yaqulu Allah in dai fa gaskiya yake yi cikin abin da yake fadi to Allah ubangiji ka bashi lafiya in muka dauki ruwayan wa'anda suka ce so guda kawai ya yi wannan in ko ba su guda ba ne. muka dauki ruwayan wa'anda suka ce haka din ya faru daidai so uku to sai mu doke shi farko da ya nemi ya taba ta roki Allah Allah ya kama hannu sai ya haji hannun shi ya samu lafiya amma ka san mutum mutum da mutum mai kinji mutum wanda yake shi beji duk yana aka da shi beji to sai ya koma ya kuma try na biyu kuma sai ta kuma yi addu'a sai hannun shi kuma yi shanye bai bari ba ya kuma kara na uku to na uku nan ne wurin ta ce Allah in dai fa don na ukun ya mata alkawari ya ce mata ba zan saki ta baki ba kuma karshe na kenan to sai ta ce Allah in dai gaskiya ne cin maganar shi ka bashi lafiya sai Allah ya bashi lafiya sai hannun shi ya sake sai yana ce ma bari gasan shi ya ce akhrijuha anni fa innaha shaytana ka duba shaitan na ce wa bauya Allah wai ita shaitaniya yana ce masa ko fidda wannan bauya Allah ga bari na domin ita shaitaniya ce shi ne shaitan amma shi yana kira bauya Allah uwan mu kakanmu na nasarata wai ita ce shaitaniya a fidda ita ga barinsa to sai aka zo aka ja ta aka fita da ita baicin ta fita sai annabi Ibrahim ya sallame shi masu malama suka ce lokacin da annabi Ibrahim ya san kamar sarkin ba zai barta ba sai annabi ibrahim alaihi salam sai ya kebe ga ubangijinsa ya kebe da ubangiji yana bautan Allah yana kira Allah wasu malama suka ce sallah yake yi yana roƙon Allah ubangiji kar ya da dama sarkin ga ya cutar da nasara ta matansa har wasu malama suka ce an Allah ya karbi addu'an shi domin gashi na komai bai iya ya samu matan shi ba amma wasu malama sun yi magana har suka nuna cewa Allah Ubangiji ya yaye ma annabi Ibrahima yana gani live abin da ke faruwa cikin dakin da na sarata da sarkin suke saboda kar zuciyan shi ba shi wani shakka ko kunkuntu shi yasa an ana batun live video ko wani abu da yake ana kamera ko video annabi Ibrahim shine farko wanda ya gan video duniyan ga alaihi salamu ala nabiyina abdul salati wa salam to sai annabi Ibrahim alaihi salam sai ya sallami sarkin da za su wuce sai sarkin ya ce in dalilaki hadiyya ya ce akwai wani kyautan da nike so in miki ya ce mana sarata ina so in miki kyauta me yasa so da ya gano kamar wanga bauyan Allah ba mutum ce adiya ba mana ba normal mutum bane waga bauyan Allah ne to kaga shi ya yi kokari kenan so da ya ga alama kamar wannan bauyan Allah Allah ne na gaskiya to sai ya mata kyauta yin kyautan ga kawai alhamdulillah ya kyautata ya so barna da ya gane ba wurin barna bane sai ya alkhairi to shine wannan bawan Allah sai ya doko bawuyan Allah na na Hajara lokacin tana cikin farisin wannan sarkin nan ne matsayin ta khadima kaman housemaid tana ne kaman abawa kaman housemaid a cikin gidan sarkin tana dan yar budurwanta sai ya doke ta ya ba na Sarata, hadiyya kyauta ta je ku yanga bauya irin hidiman da take yi ma sarki gidan sarkin ta je tana hidiman nana hajara irin haka tausayi nana hajara ta doke ta suka ce tafiyan da aka je an je ne mutane biyu annabi ibrahim da matansa na nasarata amma yanzu za a komo sai suka yi mutane uku sai annabi ibrahim ya komo da su daga palestine da suna wurin suna zama bayan an zo an yi shekaru masu sau har wa yau Allah ubangiji bai ba annabi Ibrahim haifuwa ba annabi Ibrahim ko bai yanke kauna ba yana roƙon Allah amma alhamdulillah yanzu haifu wanda yake roƙon da Allah kuma ya karbi wannan roƙon zai bashi haifuwar nan yanzu Allah ubangiji ya kawo masa a kusa wanda da shi da ita za su samu haifuwa subhanallah to shine Allah ubangiji yasa wata rana bayan an shekaru masu yawa haibansu shine wurin kwana na sarata da mijinta annabi ibrahim yana daban sai annabi ibrahim ya yi ma ita ya allah hajara kuma kima daban sai allah ya sa na sarata sai allah ya sa tausayin mijinta a cikin zuciyanta allah ya sa tausayin mijinta a cikin zuciyanta to sai da ce ma mijinta tun da mun yi shekaru masu yawa allah bai ba mu haifuwa ba ga kuma wannan bawuyan allah da yake an yi ma kyautanta da na yadda ka shiga da ita daki mai yiwuwa ne Allah ubangiji zai baka abin da Allah bai bani ba subhanallah ire-ire wa'in ga mata zamanin gina da wuya ko da yake akwai su mai yiwuwa ma ke da ke saurara na ke ma irin haka nan ne zamanin ya kai wasu matattaki in mazan su na bukatan karin aure su ke bin duk hanya ba su kula ba ma ko da sabon Allah ne don su tare kar mazan su iya su yi kari a kansu amma ku duba bayin Allah matan jiya shi yasa in kina zaune kina gan kamar aljanna sauki ne kin shiga ki duba halinki ki compare da halin matan jiya in kin ga halinki da nasu na kan scale kan ma'auni daya kuma yayi daidai to ki wannan kike ki ma kuna cikin mata aljanna amma ba kuma zamani ya kai akwai takin da ke fita hanyar Allah suna sabon Allah ba su kula ba su damu ba wasu ma na zuwa har turaye da bokaye wasu ma hatta coci sukan je ba don komi ba wai don suna neman dabara hanya yadda za a yi a tare mazan su kar su kara musu kishiyoyi to ku ji labarin na nasarata ita ta nemi mijinta ya shiga daki da yangansu sannan nan ke kura hankulan iyaye mu mata kishi shi wannan ba aibi bane ba laifi bane ba wani malamin duniya ba wani ba annabi duniya da ya taba cewa ko Kur'ani ko hadisi kaman kishi haramun ne ba shi wannan wani abu ne da yake Allah ubangiji ya halci ya sa cikin zukatan iyayen mata ko kada ku zaci ku kawai ke da kishi hatta mazan mu muna da namu kishi wallahi kusan ma in ce ba na mazan ma ya kuma fi naku amma kuna saurin bayyana da naku kuna saurin barin naku na cutar da ku in ba haka ba namiji na da kishin da Allah ya sa zuciyar shi balle ma kishi na da kyau ai annabi ce ad youth la dakhul janna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi shi namijin da bai kishin iyalinsa bai shiga aljanna kishi ba wanda shi haramun ne amma ya fito ga yanda zaki kishi bauyan Allah shi zai nuna haramcinsa ko ko halalcinsa shi an in mijinki ya miki kishiya ko zai miki kishiya kada ki bi hanyar sabon Allah don ki tare don ba ki tare ba ki tare lamarin Allah da yake nan in kokin tare ya baki dama abin ya tabbata ki ya kama ki Ki yau ma Allah ya kama ki don kin tare abin da yake ba sabon Allah ba she ya zama da kaman kin bi wannan hanya ko hanya na sabon Allah laifin ki ya zama double yasa yin mata kada kishi ya kai ku fita ga hanya Allah magana da nake muku kenan amma ba ka ba kishi shi wannan ba laifi bane to sai kuma akwai abin da ke faruwa wa khasatan su dewa in irin mace na tare da mijinta sai aka kawo musu ɗan yariya riko sai suka rika ta har yarinyar ta girma gidansu akan samu ni haka na taba gan wani bakin yaron ta girma ta kai shekara aure sai mijin da yake da shi da matansa ne suka rini wannan yarinya she suka ce wai mijin zai aure ta lokacin ba yi zaman lafiya gida ba dan da mu je takaitaccen hutu idan mun sake dawowa za mu dora a inda muka saya assalamu alaikum warahmatullah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 wasalam ala على أشرف ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ali to ƴan musulmai barkamu da sake dawowa cikin wannan gida kamar yadda muka yi muku magana duk wanda ke bukatan ya taimaka ma wannan shiri nan bangare ke kan screen mun bukaci ka kira saboda a nuna maka irin taimakon da za ka iya ka yi domin a ci gaba da zuwa muku da wannan shiri duk wanda ya taimaka ma aikin Allah Allah bangiji kuma ya taimaka masa Allah ya ce a cikin alkur'ani in tansurullaha yansurukum in kun taimaka ma Allah Allah kuma ya taimaka muku ana taimaka ma Allah ni da taimakawa da aikin Allah shi yasa wa'azin da muke yi in ka taimaka Allah ubangiji zai baka lada kaman kai ka zauna kai wa'azin Allah ubangiji ba mu da kuduka ladan wa'azin da ake yi sannan kuma wanda ke da wani abu na tambaya ni wannan nan ba guda guda zaka iya ka kira abin da ka dame ka cikin musulci ka iya ka tambaya da ikon Allah za a baka jawabi mai dacewa Allah ya muna katari to bayan Allah ba mu guje ba muna tare da babban bawan Allah Annabi Isma'ila dan Annabi Ibrahim alaihi salam na Hajara Allah ubangiji ya sa na nasarar ta doke ta ta ba mijinta sai nake ce muku gabanin mu je takaitaccen hutu na ce muku yan kun reni yariya sai ta kai aure sai mijinki zai aure ta a cikin shari'a musulci ba haramun bane matukan ba jinin ku bane domin akwai mata takin da Allah ya haramta mana auren su in dai ba ta fada cikin wannan kategorin yaran matan matan bane babu abin da ya haramta domin so diwa sai mukan ji matan na cewa ai mu muka duba ta diyan shi ne a'a ba diyan shi bane yana iya auren ta akwai aure tsakanin su to irin wannan ke dan na na sarata ta doki na hajar ta ba annabi ibrahim ga shi sa bayan Allah mu kula manya sun taba yi yana da ciwo mun sani wani ya ce malam bai san zafin shi bane gaskiya ne malam bai san zafin shi ba <laughs> yana da zafi amma tun da ba haramun bane ai hakuri ko duk wani hakurin da aka yi cikin lamarin Allah wallahi Allah na sakawa abu mai dadin kenan ba a taba yin hankuri cikin aikin Allah ba sai dai Allah bangiji ya saka babban sakamako kuma to haka duk wannan aka mata kishi yayi dame ta ta yi hakuri ta siya ga ta siya ma Allah Allah bangiji ya saka mata insha Allah ko ku duba abinda na sarata ta yin ga Allah ya saka mata abinda na sarata ta yin ga wallahi Allah bai barta banza ba sai da Allah ya saka mata kuma Allah ya mata sakamako mai ban mamaki fiya gama irin sakamakon da Allah ya mai ita na na hajara me yasa da ta doki na na hajar ta ba annabi Ibrahim sai Allah ya sa ta doki ciki ta haifi annabi Isma'ila amma ita a cikin karamin shekaru ta samu haifuwan wannan kuma ba abu ne mai ban mamaki ba amma ita na nasara ta fa saboda alkhairin da ta yin sai ita kuma Allah ubangiji ya bata haifuwa duk da kasancewanta ta sufa yasa ya kai ma ranar da ake bata labari ta yi ciki ta haifu wallahi sun da ta tambaye ta yi mamaki tana tambaya a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykhan shin na haifu kuwa alhali ni tsohuwa ne kuma ga mijina shi ma ya riga ya sufa ta yi mamaki tana kama an yi haka mala'iku suka ce mata kwarai sauki ne wurin Allah to da haka duk lokacin da kika yi hakuri Allah ya biya ki kuma na san wani babban malami da muka samu labari ya yi over 15 years kusan 19 years da matan shi ba samu haifuwa ba da aka yi masa aure shi ta saya ga Allah to alhamdulillah amaryan ta haifu wannan watan nan no ita kuma ta doki ciki ba abin da Allah bai yi kuma kasan ga ba wani nisa ba to da aka bayin Allah nana hajara ta zamo mata na annabi ibrahim alaihissalam da annabi ibrahim ya shiga da ita zaki kuma sai ta doki juna biyu dokan juna biyu sai ta haifi wannan bawan allah da muke karatun shi yau shine annabi isma'ila amma kamar yadda nake muku magana kishi wurin ya musa domin maluma sun ce hankalin da soyayya annabi ibrahima ya so ba karkata zuwa ga nana hajara me yasa saboda jinin shi na wurin jinin shi na wurin wannan kuma abu ne wanda yake badahiyun wani abu da yake automatic ne wani abu da yake natural ne ba digangan yayi yana son yayi cuta ba gida aure ba a'a inda jininka yake bai yin daidai da inda jininka ba shi to shi yasa da Saratu ta fara ganin haka sai damuwa ya zo mata to sai ta nemi ta ce ban iya zama da wannan bauyan Allah don haka a raba da mazauni to wurin nan annabi Ibrahim ya doki annabi Isma'ila da matansa na Hajara ya kai su karkaran makka ya fita da su tun palestine tun karkaran shamun ya kawo su halcan daga makka amma lokacin wurin nan bai zama yadda yake gaba da ya kawo su sai zai hajiye su kusa da dusin safa da ya zo ya hajiye su ya yi guzurin abinci da ruwa ya zai ya hajiye musu amma abinci da ruwan da ya kawo musu ba zai iya doke su wani lokaci mai sabo ba da ya zo ya hajiye su na tuttuma ne da lokacin mu na karewa amma ba kawai akwai wani abin da ya zo har ta zo aka fuda kunni har ma ka ce ita wannan bawuyan Allah ita ce farko wannan ta fuda kunni da yau iyayen mata kuke fuda kunni kuna sabon kunni nan akwai abin da sa duka da dalilin sarata da ita bawuyan Allah hajaran gan da muke karabatun sunga dalilin su ne aka samu wannan amma ba za mu shiga ciki bane saboda lokacin mu to ya doko sai ya hajiye su daga makka bayan ya zauna da su lokaci kadan sai ya tashi zai wuce bar su sai nana hajara ta tambaye shi da wa ka bar mu nan sa da ibrahim bai ce komi ba tana bin bayan shi wasu ba suka ce ma ta kama rigan shi ne tana rike da rigan shi yana wucewa tana rike da rigan tana bin shi tana cewa da wa ka bar mu nan ka zo da mu ka ajiye mu nan abinci da abin sha bai daiwa kana wucewa kana bari mu wa za ka bar mu da shi nan lokacin ko babu wani makhluki na mutum daya tal wurin shi su ukun ko ga shi zai wuce ya bar su ita da jariri to cikin haka nan ne annabi ibrahim tausayi ma ya sa ya kasa ya waiwaya ya duba ta wayo annabi ibrahim a.s. ya ga jarabta gashi nan shekaru masu yawa don malumma sun nuna ya kusa dari wasu malumma suka ce ya wuce dari da wasu malumma sun nuna yana da wurin shekara 90 sannan Allah ya bashi haifuwa wasu malumma suka ce a'a ya wuce 90 wasu suka ce ya wuce ma dari wal ilmu inda Allah amma dai ya dai sufa ya kai shekaran sufa kamar yadda shi da kanshi ke cewa alhamdulillahi alladhi wahabani ala al-kibar isma'ila wa ishaqa shi guriya tabbata ga Allah da ya bani annabi isma'ila annabi ishaqa tare da sufa shi yasa qur'ani ya nuna kamar ya sufa matukan sufa amma shekarun ni aka yi gaddama kai wal ilmu inda Allah to sai ya juya za shi karshe sai ta ce mai wani magana ta ce Allahu amaraka bi hada ta san ba annabi ni. ta san manzo ni. ta san ajilin bawan Allah ne zamanta da shi ta gan alkhairi tare da shi ta san shi ne wa ta san ko bai take one action bai wani iye iye sai dai da horon Allah sai ta tambaye shi Allahu amaraka bi hadha shin Allah ne ya hore ka da yin haka Allah ne ya hore ka ka zo ka haje ni da dana wannan wuri ka wuce ka bar mu wasu malama suka ce ya bude bakin shi ma ya ce musu ya ce mata eh ya kasa so da tausayi ayyo amma jarabta ni na Allah horo ni na Allah ko bai iya saba ma horon Allah bai iya saba da umarnin Allah to sai doki kanshi kamar yadda in aka tambaye mutum yake hamsawa da kanshi na'am ya ce eh na Usman malama suka ce au ma'a bi rasihi ya mata alama ne ya hamsa ni amma da kanshi bai iya ya budi baki ya magana ba wasu Allah suka ce ya budi baki ya hamsa ya ce mata na'am ya ce eh Allah ya cin ajiye kuran da ta ji wannan magana ya ce Allah Allahu akbar iyayen mu mata ko da yake wannan karatu ba na iyayen mata kawai bane na muduka ne da ta ji ya ce Allah sai ta saki rigan shi ta ce idan in dai ko haka nan ne shi dai lan yudayyana Allah Allah ubangiji sam ba zai walakanta mu ba Allah ba zai tuzartar da mu ba subhanallah bawan Allah bauyan Allah da kake saulara na addinin wannan lokaci babban karatu kenan in an ce maka Allah ka je yadda bawuyan Allah ta ce in dai Allah ya ce ka zo da ni nan ka ya ni shi dai Allah ya san abin da ya sa Allah ba zai tuzartar da ni ba shi ta sake shi ya wuce kuma gaskiya ne Allah bai tuzartar da ita ba da ya je ya je ya je ya kai nisa shi ya saya shi ya ya juya sai duba na Ka'aba yake lokacin ya wani jigawa ne hakan ga wani tudu rabuwa amma ba gini ginin kaban kamar yadda muke gan shi yawan ga sai ce rabbi إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم دايجي سيجي ربي أي يا ربي يا أبنجي الله إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع للي ni na hajiye من تبعيدية yace na haje wani sashin iyali na zuriya na bi wahadin a wani zaza shine a wani fili a wani valley ghairi ba wuri ne na shuki ba ba wurin siro bane inda baitikal muharram wurin gidanka mai alfarma rabana Allah ubangiji ba don komai ba li yuqimus salata don su sai da sallah to don haka faj'al afiyatan minan nasi tahwi ilaihim ya roki Allah Allah ya sa zukatan mutane ya je gare su bayan Allah karatu shi bai kare ba amma lokacin mu ya kare haka za mu sai da mu na yau a wannan wuri inda muka yi daidai Allah ya sa wani mizani inda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh